الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da sauraro barka da warhaka barka da sake saduwa da mu a wannan shiri na fatoyin rahama shiri ne da yake amsa tambayoyin da kuka aiko mana ta fuskar al'amuran addini ko rayuwar yau da kullum muna tare da malamin mu da yake amsa wannan tambayoyi wato Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo daga tsangayar nazarin ilimin addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da take Kano Allah gafarta malam ayi sallama ga masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni da nake karanto masa tambayoyin sunana Ibrahim Ma'azzam Muhammad muna karɓar ku ne da muke amsawa da kuka turo mana ta wa'annan hanyoyi kamar haka ko dai sifili takwas sifili bakwai hudu sifili uku uku biyar sifili shida sifili takwas sifili bakwai hudu sifili uku uku biyar sifili shida ko ta fatayin rahama at gmail.com ko kuma rubutaccen wasiƙa da kuka kawo mana kafa da kafa a wannan gida rediyo namu na rahama da izinin Allah za a karɓa kuma za a karanto muku ba tare da bata lokaci ba za mu koma ga malam domin ya shimfiɗa ga wannan shiri kamar yadda haka al'adar shirin ta gudana ana gafarta malam bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah, kamar yadda muka fara magana a kan ah, falalar hajji da kuma abin da ya dace mai hajji ya kula da shi wato shi ne abin da ya shafi ah, sharaɗin karɓar aiki guda biyu ɗin nan ya zama na yi abin don Allah kuma ya dace da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda wani yake cewa wanda cikin malamai yake faɗa a cikin wani nazuminsa ربك واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كان له صفتان لابد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان واتو إيكي شواك سني وتم ذي ساملادا أيكي سبع هسي aikin nan ya في بدابيو guda biyu labudda aikin ya zama da ikhlasi kuma an sannan kuma an samu biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan sharadi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisansa da yawa ya nuna haka to abu na biyu da za mu tsokaci a kansa wanda shi ma yana da alaka da shirye-shirye da mutanen da mutanen mu suke yi ko in ce alhazai suke yi a ko ina a duniya na zuwa sauke farali wato ya kamata su san falalar inda za su je wato falalar garin makka da irin alfarma da ubangiji ta'ala ya sa mata mun sani garin makka shine albaladul amin gari wanda yake amintacce gari wanda Allah ta'ala ya saukar da wahayinsa na ƙarshe ya saukar alkur'ani wanda daga nan ne ya fantsama haskensa ya shiga ko'ina da ina a duniya wanda daga nan ne musulunci ya ɓuɓɓugo har ya zo gare mu inda muke makka gari ne da allah ta'ala ya bambanta shi da sauran garuruwa saboda irin falala da ubangi ta'ala ya zuba a cikinsa abu na farko akwai ɗakin allah a ciki wato akwai baitullahi al'atik ɗakin allah yantacce wanda shine farkon ɗaki da aka sanya wa mutane a duniya don su bauta wa Allah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarak mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu na amina Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalle farkon ɗakin da aka gina wa mutane shine wannan da yake a Makka mubarakan a halin kasancewa su mai albarka wa hudan lil alamin kuma shiriya ga mutane ga halittu duka shirihi ayatun bayyana a cikin sa akwai ayoyi waɗanda suke bayyanannu daga cikin ayoyin akwai maqamu Ibrahim kuma gurin tsayuwar Annabi Ibrahim alayhis wa man dakhalahu kana amina kuma duk wanda ya shiga wannan gari na makka to zai kasance cikin aminci ba tare da yana tsoron abin da zai same shi ba wani abu ya same shi ba a hadisai da yawa sun zo wanda suke magana akan falalar makka daga ciki akwai hadisin da yake cikin sahihaini wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha inna makkata harramaha allah ta'ala wa lam yuharrimha an-nas wato ya ce makka gari ne da ubangiji ta'ala shi ya sanya masa alfarmarsa shi ya sa wa garin alfarma ba mutane ne suka sa masa alfarma ba ce wala ya hillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman don haka bai halatta ga mutumin da ya yi imani da Allah da ya yi imani da ranar lahira ya zubar da jini a cikin garin makka ba aw ya adu da biha shajaratan ko ya datse wato ya sare wata bishiya a cikin garin makka فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لك إذا وني wato ya nemi ya yi amfani da wata dama da Allah ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wata damar yayi yaki a garin makka to ku ce masa Allah ta'ala yayi wa wa izini kai bai maka izini ba wa inna allaha azina li fiha sa'atan min nahar nabi yace ni ma kuma wato an an mun wannan alfarman ne ta wani dan lokaci a yini wa qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amr to alfarmar garin maka ta kuma dawowa kamar jiya wal yuballigh shahidul gaiba kaka wanda yanzu ya ji ya isar ma wanda bai ji ba a hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi cewa hazal baladu haramahu Allah yawma khalaqa samawati wal ard wato wannan gari gari ne da Allah ta'ala ya sanya masa alfarmarsa ya zama gari ne mai hurumi tun lokacin da Allah ya halitta sammai da ƙasa wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamati kuma zai ci gaba da zama da wannan alfarma da wannan hurumi har zuwa ranar tashin kiyama la yu'dadu shawquhu ba za a tsige kayarsa ba wala yunafaru saiduhu ba za a kama abin farautarsa ba ko a abishi da farauta wala yultaqatu luqatatuhu ba za a ɗauki tsuntuwar shi ba illa man arrafa sai wanda zai yi cikiya wala yuhtala khalahu ba za a datse itatuwansa ba to ne Abbas a lokacin da ya ji wannan yake cewa sai dai bishiyar tsauri mazala ce illa illal izhar sai dai bishiyar tsauri domin lokacin amfani da ita a rufin da kuma kaburburansu to sauraka muka fahimci haka za mu san cewa wannan gari gari ne da Allah ta'ala ya haramta yin wasu abubuwa da ya halatta a cikin wasu garuruwa su aka haramta yin su a nan garin sannan yana daga cikin falalar shi garin makka wato akwai ɗakin Allah mai alfarma a cikin garin makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al kaaba hadisi ne a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salla a masallaci na wato masallacin sa na Madina yake afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ya fi sallah dubu a wani masallacin da ba na Madina ba yace sai dai masallacin Ka'aba wato masallacin da yake Makka to shi wannan ya fifici masallacin Madina hakanan a cikin wani hadisi na imam ahmad da ibn hibban annabi ke cewa salatu fi masjidi haza afdalu min alf salati fi ma siwa salla a masallacin nan nawa tafi salla a wani masalla a wani gurin a wani masallacin daban sau dubu wato ta nan ta gida dubu illa al-masjid al-haram ce amma banda masallacin al-farma na makka wa salatu fi al-masjid al-haram afdalu min salati fi masjidi haza bi ma'ati salat sallah kuma a masallaci ne alfarma na makka ta fi sallah ɗari a masallaci na wato kaga kenan sallah a masallaci na makka daidai take da sallah dubu ɗari daidai take da sallah dubu ɗari a wani masallacin wanda ba na makka ba ba kuma na masallacin madina ba ta kuma ɗara sallah a masallacin madina da sallah wato salla dubu don haka wanda duk ya yi sallah a cikin garin makka a duk inda ake cewa haram wato duk inda wannan alfarmar take iya iyakokin da suke na hududul haram inda aka iyakance aka ce nan shine haram to duk wanda ya yi sallah a gurin zai samu wannan ladan amma wanda zai yi sallah kuma a cikin masallacin babu shakka afdalu zai zama ya fi saboda kusancinsa da masallaci amma wannan ladan a bisa magana mafi ya cikin maganganun malamai cewa za ta samu ga dukkan wani wanda zai salla a ko'ina ne wato da zai sallah a kowane masallaci cikin makka a cikin hududin haram to zai samu wannan ladan amma wanda zai zo kuma masallaci shi na ka'aba din ya yi sallar a nan to zai iya samun abin da ya fi na wancan saboda shi kuma zai samu jama'ar da tafi ta sauran masallatan yawa wato zai zama fifikonsa ya same shi ne saboda yawan jama'a da ake da ita a nan sannan yana daga cikin falalar makka shine garin da ba a bashi baya ko a fuskance shi lokacin da ake bawali ko ga'idi ba su a fuskance shi yayin da ake bawali ko a fuskance shi yayin da ake ga'idi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tastaqbilu al-qiblata bi bawlin wala ga'id wala tastadbiruha wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu kada ku fuskanci alqibla lokacin da kuke ga'idi ko bawali kuma kada ku bata baya sai dai ku kalli gabas ko yamma wannan mutanen madina da su suna kallon kudu ne to aka ce kasu bata baya wato kasu fuskance ta wato kasu kalli kudu kada kuma su kalli arewa in su kalli arewa sun bata baya sai dai su kalli gabas da yamma to amma mu kamar a kasanmu nan ka gabas muke kallo kaga kenan ba za mu sanya masammu wato banɗaki ta kalli abin nan matsuguni ya kalli gabas ba ko ya kalli amma sai dai ya kalli kudu ko arewa haka nan yana daga cikin falalar garin makka allah ya kira shi ummul qura wato kamar ita ce jagora a cikin birane duka ita ce gaba sauran birane kamar a ta suke ba su kai ta ba Allah sai ce wali tunzira ummul qura wa man haulaha Allah ce annabi dan ka gargadi ummul qura matattara alkari ko kuma kace wacce take jagora ta birane duka kamar yadda aka kira suratul fatiha da ummul kitab saboda ta kunshi abubuwan da alkur'ani ya zo da su na karantarwa sannan yana daga cikin falalarta ita ce alkibla ɗaya tak a duniya gaba ɗaya duk wata alkibla bayan zuwan musulunci ba alkibla ba ce ba inda ake kallo a ibada sai sai makka don haka wannan falala ce tata sannan kuma yana daga cikin shi ne mutumin da zai yi kudiri aniyar zai yi laifi a cikin cikinta ko bai yi ba za a rubuta masa alaki wato mutum ya kudiri aniyar cewa zai yi wani abu na laifi sai ya kasance bai samu damar yi ba ko saboda bai samu irin damar da yake so samu ba kata ce je da niyar kuma sai zaune bai sa'a ba to za a rubuta masa ladan za a rubuta masa alhakin wanda ya sata Allah Allah ta'ala yana cewa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqu min azabin alim wanda duk ya nufi fandarewa a cikin a cikin garin Makka ta hanyar zalunci to za mu dandana masa wata azaba mai dadi kaga irada kawai akai magana wato wanda yayi nufin to ina kuma ga wanda yayi shi yasa wato ba karamin zunubi mutane suke dauka wanda za su yi tattaki daga nan su je can da niyyar su yi laifi ko da niyar ya yi sane ko ya sata ko je wani abin da yake na fitsara babu shakka wannan suna jawo wa kansu wata musiba ba kankani ba suna gashi Allah cewa wanda ma yi niyya bai samu ya yi ba Allah ce nuzikhu min azabin alim ina kuma ga wanda shi shi yayi an ce ibnu umar abin nan gida biyu yayi gida ɗaya a cikin a cikin haram dai kuma ya fita can alhillu can wajen harami yayi idan wani bawansa ko yaron sai masa laifi in zai masa hukuma baya masa wannan na cikin haram sai ya fita can na waje can zai masa dan gudun kada ya je ya yi masa hukuma bisa zalunci ba ba bisa gaskiya ba ya zama ya shiga cikin cikin wannan ayar to ina ga waɗanda su za su tattaki musamman su je can dan su yi laifi abu shakka waɗanda suna cikin haɗari ba kankani ba Allah ta'ala ya kiyashe mu sauraro ka saurari shin fada kenan daga bakin Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo yanzu insha Allah kai tsaye za mu fara karanto irin saƙonnan da kuke aiko mana a yau ma za mu fara da wasiƙar ƙafa da kafa wanda Umar Ado Inuwa na unguwar Sheshe ya kawo mana malam ya lissafo wasu karin magana na Bahaushe wanda yake yana buƙatar ya ji ƙarin haske a kansu shin suna da haɗari ga imanin mai faɗansu suna ganin za mu karanto su ɗaya bayan ɗaya malam akwai karin magana na farko da yake cewa yanzu zamani ne na annabi shahu kowa ya fizgi rabansa kalmar annabi musala a yare na musulunci tana nufin wanda Allah ta'ala ya aiko masa ya aiko masa da sako ya marce shi da ya sanar da mutane ya karantar da su don haka matsayi ne babba to kaga bai kamata a yi amfani da wannan kalmar a siffanta wata dabba ba ce mata annabi shaho wannan kalmar ba ladabi a ciki ga wato janibin annabci annabawa ana son a girmama su a ba su matsayin da Allah ya ba su to ya kamata a ɗauki kalmar su a yi amfani da ita inda bai dace ba su za ka wannan karin magana bai dace ba ko da ko ana nufin wani abu mai kyau da karin maganar to ya kamata a canza dai wani lafazin amma ba wannan lafazin ba yunwa ba a miki la haula to shi ma wannan bai dace ba ah, la haula wala quwwata illa billah ah, wato kalma ce wato ta ta ta neman taimako wato kalma ce da ake amfani da ita don neman taimako gurin Allah a ah, mutum ne yake so ya nuna cewa shi ta bangaren sa ba shi da wani karfi ba shi da wata dabara sai abin da Allah ya bashi sai dabarar da Allah ya bashi sai karfin da Allah ya bashi amma shi a karan kansa baya da wani katabus sauraka kalma ce da take nuna mayar da al'amari zuwa ga Allah mu muka yi amfani da ita inda ba nan ba kalmar la haula wani lokaci sai da za musiba ta samu ta ce la haula wala quwwata illa billah in musiba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ake cewa in kuma wajen isti'ana ne neman taimakon Allah da neman agaji da tallafi daga wajen ubangiji to sai ka amfani da kalmar la haula wala quwwata illa billah to za a ce yunwa ita ba za ka nemi taimako a wurin Allah da kalmar la haula ba wannan bai dace ba abinda su suke nufi watakila wato dan ka rubuta la haula a cikin allo ka sha ba za ka ji ka koci ba ko kana jin yunwa kamar wani watakila cikin ma makaranta makaranta abin karatun allo kila suna nufin dan mutum yana jin yunwa ya dauko allo rubuta la haula ya sha ba ba zai samu sauƙin nan ba amma dai abin bai kamata a yi amfani da wannan ba ana akwai maganar da ake na cewa dan lada ake yin sallah na'am kana yin ibada mana dan ka samu lada daga ubangijinka eh, kana bauta masa dan ya yarda da kai ya amince da kai ya ya abin nan inda inda ba lada bai ce kai ba ba za ka yi ba kalma ba ba wani abu hmm. taya Allah kiwo ya fi Allah na nan ko Allah ɗaya gari ban ba Allah ba a taya shi komai in ka tayawa wato mutum ne wanda yana da yana buƙatar tallafi a taimaka masa sai zo ka taya ni kalmar tayawa a jingina Allah ba ta dace ba so dai abinda suke nufi su ce kada ka zauna ka ce Allah ya maka kawai kai maka tashi kai wani ka tabu bangaren ka wannan musulunci ya zo da wannan cewa kai wani abu in tansurullah ce yansurkum wa sabbit aqdamakum allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana haka tashi kai aiki tukuru sai ubangiji yi maka shi ma taimake ka amma kalmar tayawa anan akwai babu ladabi a ciki ubangiji ba bukatar ka tayashi wani abu Allah ɗaya gari ba. eh da mun garuruwa daban-daban suke Allah kuma ɗaya ne wannan ba wani abu sai Allah ya ce tashi in taimake ka ita ma ka ce Allah ya ce haka tashi in taimake ka babu wata ayar da ta ce tashi in taimake ka sai dai ayoyi da suka nuna cewa ko hadisai da suka nuna cewa ka tashi kai wani abu sannan ka kamar yadda wanda muka karanta idan jahadu fina da nahjin nan subulana in tansurullaha yansurukum annabi sallallahu alaihi wasallam ce aqilha wa tawakkal wani lokacin da wani ba kauye yazo da raƙuminsa zai shigo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi in daura raƙumin ko in sake shi to in bai bai shi ko in sake shi kawai in dogara ga Allah da bai ce ka daure shi sannan kuma ka dogara ga Allah wato kai wani abu ta bangaren ka kuma ka sannan ka sadaukarwa ubangiji sauran amma a lafazin a ce Allah ya ce da cewa kai Allah ya nuna cewa tashi in taimake ka amma ya ce kalmar ya ce ya nuna abin da ya biyo baya maqulul kauli ne da kuma babu wata aya da ta faɗi haka da wannan lafazin amma ma'anonin wannan yana nan cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi shine ma hakikanin tawakkali hakikanin tawakkali kai wani abu sannan ka roki Allah ta'ala shi ma ya ya agaje ka ana akwai yau tashin annabawa nayi wato idan mutum ya tashi kenan ba shi da komai yana cikin talauci sai ya yi tashin annaba yanzu wannan ma bai dace ba ya ya masa annabawa cikin talauci suke rayuwa ko da shi cikin annabawan Allah akwai waɗanda suna da kuɗi masu arziki masu kuɗi kamar annabi Ibrahim alayhi wanda in yayi baki ma dan maraki yake soya musu gaba gaba ɗaya kai ka ce ka masa talaka maki makiyayi ne haka nan annabi Dawud abin nan da annabi suleiman. sarakuna ne sarakuna da Allah ta'ala ya ba su atahullahu mulk kan annabi Dawud kan atahullahu mulk wa ma ya sha annabi Sulaiman Allah ta'ala ya hore masa mulkin mutum da aljamma wanda duk duniya a lokacin karkashin sa ake zai hau iska zai abin nan kaga wannan ba ka ce yana cikin rayuwa eh Allah ta'ala ya ce za a fa'una famnun aw amsik bi ghairi hisab ce ga kyautanmu da muka yi maka aka ga annabi suleiman aka ce ka ba ma wanda duk kake so kyauta ka hana duk wanda kake so ba bincike to wannan ka ce masa ka ce masa talaka so ba ba annabi shi kansa Allah ya fa wajadaka ailan fa fa wajadaka ailan fa agna wani ya bashi wadata da cewa shi abin da yake samu ba ajewa yake ba ba likewa yake ba rawarwa yake amma ba rayuwa yake ta talaka ba ta talauci ba da ka wannan ibarar ba ta dace ba maganar duk dodo daya ake yi wa tsafi wannan ibara ce ta zamanin maguzawa lokacin bahaushe yana ba maguzi lokacin dodannin ake yi wa tsafi yanzu ba a yi wa dodo tsafi ala wannan wasikar ta umar ado ino mun ba ta muhimmanci man karanta mai wasu daga cikin abubuwan saboda ya bi irin ka'idodin da muke so a bi ya kyautata rubutunsa ya yi tambayoyi masu ma'ana kuma ya ɗauko ta kafa da kafa ya kawo ta kaga wannan malam yayi amfani da kyakkyawar ɗabi'ar da mutanen ya kamata su riko musamman ta rubutu wasu sun fi sha'awar su ga sun turo gajeren sako to kaga duk wanda ya bi irin wannan sakon insha Allah ya bunnan hanyar shi ma za mu ba shi wannan muhimmancin mana godiya ga Umar ce shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mana irin su da malam sai tambayar Aisha wanda take shin akwai zakka akan dinari da mata suke sanyawa don kwalliya kamar sarka da zobe da awarwaro ga sauransu wasu na cewa idan dan kwalliya zalla suka rike su to babu zakka kamar yadda mutum baya fitarwa kayan sawarsa zakka komin yawansu komin tsadarsu ba zai fitar musu da zakka ba wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai wasu malamai wasu kuma suna ganin akwai zakka a cikinsu dan suna cikin kan Allah kuma yana cewa lazina zuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'azabin alim saboda suna cikin alkans da Allah ce wanda suke taskake zinari da azurfa kuma mace da ta tala gwalagwalai to ta taskake zinari da azurfa ce zaula ta fitar da zakka sannan da wasu hadisai da suka yi hujja da su wasu sun inganta wasu wasu inganta ba kawai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata da ita da mundaye a jikinta na zinari annabi yace kina fitar da zakkar waɗannan kuwa tace a to ki fitar musu da zakka suka ce to kaga wannan ya nuna cewa ana ana fitar musu da zakka ato addina zakata hadi kina fitar da zakkar wannan so wasu malaman suka ce za a fitar musu da zakka saboda yana cikin kansu in za a fitar musu da zakka me mai sabin sa shi ne sabin sa shine ya kai gram 92 in ya kai gram 92 za a ba da wani abin nan 1 bisa 40 ta ba da ɗaya bisa arba'in wato biyu da ɗigo biyar cikin ɗari saboda za ta ba da rubu'ul laushur ɗaya bisa arba'in na na wannan dukiya sau dukiya aka za ta ƙiyasta gwal ɗinta da ya kai gram 92 kudinsa zai kama nawa in ta ji kudin to sai ta ba da ɗaya bisa arba'in na kudin wasu malaman suna cewa fitarwar zai sa a samu nutsuwar zuciya mutum zai nutsu tunda ko ba ko ba ko ba wajibi bane sadakar zakar in ta dauka ta bayar to ta sadaka tana da lada sabanin idan ya zama wajibi ko kuma ta bayar ba kaga sai ta shiga cikin matsala saboda ka ita bayarwar ta fitar da mutum sama da rashin bayarwar kamar da wasu malamai suka ce an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da yin amfani da kararrawa shan hakan ya shafi wacce ake amfani da ita a makarantu ko kuma keken hawa sani sali ko hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana akan akan amfani da karaurawa kamar akwai hadisi a cikin sahih muslim da sunan abi dawo da jami'u tirmidhi hadisin abi huraira radiyallahu anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tashabil malaikatu malaikatu rufqatan fiha kalbun aw jaras malaiku ba sa kasancewa tare da wata tawaga ta mutane waɗanda cikinsu akwai kare ko kuma akwai ƙararrawa akwai akwai hadisi a cikin sai muslim shi mana abu huraira ne sai muslim da abu dawud wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljarasu mazamiru shaytan wato ƙararrawa a kayan kiɗan shaidan ne wato shaidan yake amfani da ita sana akwai hadisi cikin sunan abi dawud da nasa'i hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa latar tadkhulu al mala'ikatu baytan fihi kalbun fihi jarasun aw kalbun wato mala'iku ba sa shiga gidan da yake da karaurawa ko gidan da yake da kare ba haka da hadisai dai banda waɗannan da almanzari a cikin littafinsa sa wa tarhib yayi babu guda da ya ta kawo irin waɗannan hadisan wannan ta sa malamai suka ce ya halatta amfani da tsararrawa ba a jikin dabba cikin da ake take dacen dacen laraba suna amfani da wannan musawa dabba kalarawa musamman raƙuma idan suna tafiya kararwa tana bugawa to takan ƙara musu nishaɗi sai zama na ba sa gajiya da wuri su ta tafiya kuma to musulunci sai ya hana amfani da wannan so idan ah, har akwai waɗannan hadisai sahihai kaga ba za a iya cewa akwai abin da ya halatta a sa masa karuwa inda har dabba ma an ce ka a sa mata duk da cewa ga wata bukatar da ta suke sawa a ce a kasa saka to kaga in keke ne ka iya sa abin da ba karuwa batun da akwai abin da za ka iya sawa ina abin nan da masu talla alewa suke amfani da shi kaga ai ba karuwa ba ce kuma zai ba da ma'anar da ake so zai amfani in makarantu ne za a iya sa karfe ana dukansa ga ba ƙararrawa ba sa karfe a dake shi aka dake shi zai ƙara ma fiye da fiye da ƙararrawar agogo wanda yake da ƙararrawa manyan agogon na masu ƙararrawa a yi ƙoƙari ko a cire batirin idan batiri ne yake juya ƙararrawar in kuma ba batiri ne yake juya ƙararrawar ba yana tafiya tana tafiya ne tare da tafiyar agogon to shi ma akan iya disconnecting din akan iya tsinke shi ya zauna baya aiki Sheikh Nasiruddin Albani kasancewarsa yayi eh, sana'ar gyaran agogo yarin duk da ya shiga masallaci ya ga irin wannan to ya ce a kawo ya cire karuwar kuma sai ya cire sai ya zama na agogon yana aiki ba tare da karuwar na bugawa ba to wannan shine abin da yafi dacewa da musulunci malam idan mutum ya ɗauki kuɗin da ba nasa ba ya gina gida amma sai ya raya gidan nan da sallar dare da karatun alkur'ani da addu'o'i shin Allah zai karɓi wayannan ibadoji nasa kuwa ibada ibada akwai ibada ta farilla akwai ta nafila akwai addu'a na farko dai wannan gida da ya gina da kudin haram zaman da yake da zaman haram wato duk sanda ya amfani da gidan ya bacci a ciki ko ya huta a ciki to alhaki yake dauka saboda ba nashi ne kamar ka kwace motar wani ne kai ta hawa kana hada hadar ka ko ka kwace rigar wani kasa kana abin ko dabbar wani karka hawa haka da sanda yi amfani da abin da ba naka ba ta hanyar kwace ka kwata kai amfani to alhaki kake ɗauka so wannan zaman sa a gida din alhaki yake ɗauka to amma sallar sa da zai yi a gidan sallar azahar ko la'asar ko magariba ko wata sallah da ta farilla hadisin ta karɓi ko wata karɓi su malamai suka ce ba ta karɓi saboda ya gwama ta da haram inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah um, mai tsarki ne ba karɓo wani abu sai mai tsarki suka shi saura ka dan sallar ya gwama ya yi ta a gurin da yake ba mai tsarki ba don haka Allah ba zai karɓa ba wasu malamai suka ce a akwai bambanci tsakanin sallar sa da kuma amfani da gidan sallar sallarsa zaman kanta take amfani daga gidan sai ma zaman kansa yake saboda sallar sallarsa da yayi ta farilla ko ta ko nafila wannan an karba a matsayin sallah amma kuma wancan alhakin kuma shi ma yana nan ba za a fasa rubuta masa alhakin ba dan yayi wannan sallah kuma za a fasa karɓar sallarsa ba dan yana da wancan alhakin kamar mutum ne yayi sallah da rigar da take ta kwace sallarsa ta inganta ko bata inganta sallarsa ta inganta ma'ana ta dauke masa wato farallin da yake kansa a ah, to amma addu'a addu'a wani wani abu ne kake nema na alfarma ba wai da ta maka kai ba wani abu ne yanzu kake nema a gurin Allah ya maka kaza ya maka kaza to wannan ne cikin sharadin karba addu'a mutum ne kaura cewa haram ya guje wa haram kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa hadisin Abu Huraira kuma zakara rajul kuma zakara rajul ash'ata azbara yatil as-safar yamuddu yadayhi ila as يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له zai ce ya ambaci mutumin da yake gashi nan birgiza za haka ya yi fitu-fitu gashinsa bai caje shi ba yana doguwar tafiya yana daga hannunsa sama yana cewa ya Allah yi minka kaza ya Allah ba ni kaza annabi ya ce alhalin abincinsa haram ne abincinsa haram ne tufarsa haram ce an ce da shi haram to ta yaya za a karɓi addu'arsa a shekaga wanda zai ke so a karba addasa sai ya kaucewa ya gujewa haram haka mutumin da yake cikin haram dumu-dumu gidan da yake na haramun ne ba da dukiyar sai ya gina ba dukiyar sata to kuma ya zai daga hannu ce Allah ya masa wani abu ya masa ka cika sharadin karba addu'a ba wannan addu'a sai yana yin ta ne a banza ba su karbu ba shi ne tambaya ta gaba shin malam ya halatta idan mutum ya yi mantuwa ya ce Allah ne ya mantar da shi kamata ya ce shaidan ne ya mantar da shi mantuwa daga shaidan ne wanda yaran annabi Musa alaihi salam shine Yusha ibn Nun alaihi salam yake cewa ma an samihu illa shaytan an azkura to ba wanda ya mantar da ni sai shaidan saboda shaidan shine shine yake jefo wa mutum mantuwa galibi saboda ka ba za ka jingina mantuwa ka ce Allah ya manta da sai ka ce shedan ya manta da ni tambayar Abdullahi Bello ta yi kama da tambayar da muka amsa jiya yana cewa malam idan na yi rance a banki sai aka min kaso biyu bisa abin da na ranta shin idan na ci wannan kuɗin na ci riba mu ita ce ribar kamar da muka bayani wannan ce ribar ka ba da bashi ne aka biya ka da ƙari da ka wannan ƙarin riba ce bai halatta ka yi amfani da ita a karan kanka ba sai ka ɗauka ka je ka yi wani aiki da ita wanda jama'a za su amfana wato ko ka sayi ƙasa misali a damanan nan da ake samun gurare ruwa na kwantawa ka sayi ƙasa tifa ka zuba a gurin ko ta kwata ka ba da kuɗi a yashi ko wani ta gada da ta lalace a gyara ko dai wani aiki ne da kowa da kowa zai mori zai mori amfaninsa amma kakkaci kuma kada ka ɗauka in ka wannan sadaka kai ba sadaka ba ce sadaka da kuɗin riba saboda haka kuɗin ne kuɗi ne wanda ba naka ba kake kokarin ka ga ka kubuta daga gare shi shine kai aikin wannan da shi saboda ka ba za ka ce ba in ka ci kuma ka ci riba malam mutane ne suka kama farao da ya shahara kuran ta'addanci da iban kayan mutane har kashe su su ma sai ya kasance sun kashe wannan mutumin shin wannan abin da aka masa zai zamto kaman kisasi a kansa kuma su ma mutanen ya sare a wuyansu ba za su yi kafara ba ko ku suna da zunubi a gurin Allah to ita shari'a ba ba ba haka take ba tsarin shari'a ba wai mutane suke yanke hukunci ba shi yasa duk wata ƙasa dole akwai alƙali wanda shine yake jibintar hukunta mai laifi ya yi masa hukunci gwargwadon yadda Allah ta'ala ya ce a yi masa amma ba mutane ba don aka bar abin hannun mutane to za a yi aika aika domin za a iya auka ma wanda bai cancanci auka masa ba za a iya kuskure a abin nan za ka abinda suka yi ba daidai suka yi ba ah, kamata ya su kama shi su danka shi ga wanda suke da alhakin yanke masa hukunci to amma saboda wani lokaci ah, jahilci ko ko tawili akwai tawili wani lokaci zai shigo sai mutumin nan an sha kama shi ana danka shi suna sakinsa haka mu wannan karan ba za mu kyale shi ba to har su kashe shi da hujjar cewa shi ma ya kashe wasu sun yi masa isasi to wannan na farko dai kuskure ne amma wannan ba zai sa a ce su yi kafara ba saboda da tawili suka yi ba wai da gayya suka yi ba kamar kamar ya kayake da ake shiga na fitina a shiga yaƙi na fitina wani abu ya faru a yi faɗa tsakanin ɓangare a yi kisa to ba a cewa kowa ya kafara shi yasa za mu ga abin da ya faru tsakanin sahabbai tsakanin mutanen iraki da mutanen sham an samu mace-mace da kashe-kashe amma ba mu taɓa jin an yi fatawar cewa wani ya yi kafara ba saboda ba kisan kuskure ba ne kisa ne bisa tawili ana ganin kamar daidai ya yi kuma daga baya zai fahimci kuransa to ba cewa duk mutumin da ya kashe a irin wannan ko ko a kashe sai an yi masa kafara da aka ba za ce su yi kafara ba shi kuma a kisasi cewa an yi masa kisasi a wannan tsakaninsa da ubangiji ne idan har ya tuba tunda kisasi wannan haƙƙin mutane ne aka karɓo sannan kuma akwai tuba da shi karan kansa yanzu bisan cewa abin da ya yi laifi ya yi kuma ya ji cewa ya yi nadama tsakanin shi da Allah to Allah zai iya karɓar tubansa amma in ya mutu akan wannan abin bai tuba ba to wannan tsakanin shi da ubangiji ubangiji in yi da dama ya fi masa in da dama kuma ya kama shi da laifukan da ya baya tambayar kabiru mutala daura shin wanda ya yi mafarki ya wayi gari da janaba a jikinsa zai iya ambatan Allah kamar addu'o'in tashi daga bacci wanda sun kunshi ayoyi na neman tsari ko ko ba zai yi ba to dukkan abin da zai karanta da sunan addu'a wannan halatta abinda zai karanta da sunan addu'a abinda zai karanta na alkur'ani kuma da sunan karatun qur'ani sai akwai bambanci tsakanin kai addu'a da sunan addu'a ko da kuwa akwai aya ta alkur'ani ko aya ce ta amma da niyyar addu'a kai ta da bambanci tsakanin kuma abinda za ka karanta da niyyar qur'ani ka karanta yanzu misali kaga an ce da an ce da mai sallah kada ya karanta qur'ani a ruku uku a sujjada to amma sujjada sa sai an ce ya addu'a sai ya karanta rabbana atina fid dunya hasana ya karanta shi da niyyar addu'a wannan babu komai amma in ya karanta shi da niyyar qur'ani to wannan ya saba wa hanin da aka yi masa yayi abin da aka hana shi in ya tashi daga bacci zai karanta ayoyi na alkur'ani da niyyar zikiri nan babu komai kuma ya gaggauta ya wanka sauna alkur'ani malamai suna cewa ana tsanantawa mai janaba sama da yadda ake zanta mai haila saboda ita mai haila abin ba a hannun teke ba ba ita ce take dora kanta ba ta sauke wa kanta sanda ta zo sai kuma Allah ta'ala ya lokacin tafiyarta to kaga bai kamata a hana ta bautar Allah ba a hana ta sauraron wato karanta maganar Allah akan abin da ba ta da ba ita ce ta hana kanta ba ta ta sa kanta a ciki to shi yasa suka yi sassauci a maganar mace mai amma shi mai janaba yana iya tashi ya wanka so ba wani abu ne da za a ce sai ya jira lokacin da ya dauke masa kamar mai haila to haka sukan tsananta akan mai janaba haka sai ya wanka kuma ya ci gaba da karatun ƙur'aninsa tambayar Ahmad Gwale malam sallolin faralla da ake yi kafin sallolin nafila da ake yi kafin sallolin faralla ana yin karatun ne a fili ko ko su ana yin karatun su ne a boye sallolin nafila suna bin sallolin farilla ne wajen bayyana karatu ko koyewa abin nufi idan sallar farilla din ta kasance sallah sirriya wato a sirce ake karatunta kamar sallar zahar ko sallar la'asar da sallar da suke tare da ita kamar sallolin eh, rawatib da suke tare da sallar zahar kafin sallar zahar da bayan sallar zahar to za a ɓoye karatun ana idan kuma sallah ce wa ke ta jahariya ana bayyana karatu a cikinta to haka na ita ma sallar nafilan da ke tare da ita kamar sallar magriba ko sallar isha'i to kaga wani ana bayyana karatu a cikinsu ne to sallolin nafilan masu ma za su zama ana bayyana karatu a cikinsu sauraka saga sallolin nafila na rana ana sarce karatu a cikinsu sallolin nafila na dare ana bayyana karatu a cikin. malam ina hukuncin miƙewa da ake yi ga wasu don girmamawa ko wanda ɗalibai suke yi a makarantu idan malamai sun shigo aji to akwai wanda ake tashi a girmama akwai kuma wanda shine mai girmamawa wato akwai wanda yake tashin akwai wanda ake tashi gare shi dan shi wanda ya fi shiga cikin hadari shine wanda ake tsaya masa wato wanda shi shi ake tsayawa a girmama an gan shi ya zo a a miƙe saboda girmama shi to wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falitabawa maqadahu minan nar wanda duk zai faranta masa rai wato zai ji daɗi mutane su miƙe kam domin girmama shi to ya nemi mazaunin shi a wuta kaga anan an yi magana ga wanda shi ake tsayawa din a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai faranta masa rai ai masa haka to ya nemi mazaunin shi a wuta akwai hadisi cikin jami'ut tirmidhi hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu yake cewa babu wani mutum ma kana shakhsun ahabba ilayhi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walakin idza ra'awhu la yaqumuna lahu lima ya'rifuna min karahiyatihi lidhalik yake cewa babu wani mutum da sahabbai suke tsananin sansa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato babu mutumin da sahabbai suke so kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai amma in sun ganshi ya taho ba sa miƙe masa saboda sun san baya so to sun san baya so to shi karan kansa manzo sallallahu alaihi wasallam musu baya san in sun zo zuta min miƙe tsaye saboda haka mutumin da ka miƙe masa tsaye don ka girmama shi to baka taimaka mishi ba ya kamata ka yi masa abin da za ka jefa shi cikin cikin kushin Allah amma in ya kasance shi mutumin shi ne ya ce dole ka tashi kuma in baka tashi ba akwai abin da zai iya maka na ya cutar da kai wannan sai ka tashi a nan kaskace ba za ka tashi ba sai dai cutar da kai a ce misali wani babba ne wanda shi a ka'idarsa duk in an zo dole a miƙe tsaye a yi ƙiƙam saboda a girma shi ya kasance ya lizumta wa kowa haka kamar misali ɗalibi a makaranta malaminsa ya ce shi haka yake so in ba ku ba zai muku bulala shi kina sai ku tashi daman ai rashin tashin don ku taimaka masani ne to shi kuma ya fi son a tashin kaga anan baka cutar da kanka ba akan abin da ba shi da amfani kai gare abin nan akan abin da kai taimako ka soyi haka nan wasu malamai suke cewa ya halatta kai ka tashi saboda ka kubutar da kanka daga hushinsa ko ukubarsa sun da mu abin shi ya shafa akwai tashi don ka tariyo mutum ko ka karbo abin da yake hannunsa ko ka kamo hannunsa ko ka shigo da shi wannan duk ya halatta wato ya halatta ka tashi ka wani bako ne kai kana zaune sai ka hango shi sai ka tashi ka taro shi ko sa ka nuna masa gurin zama wannan babu komai a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo da mu'az ibn jabal a afwan sa'ad ibn mu'az akan abin nan bayan an ji masa rauni a yakin gwalalo yakin ahzab aw suna suna zazzauna annabi sallallahu alaihi wasallama yace da su komo ila sayyidikum fanzilu komo ila sayyidikum fa anzilu an zo da shi kan kan abin hawa nabi ce ku tashi ku je ku sauko da shugabanku kaga ne ce komo ila akwai mabanci tsakanin alqiyamu ila da kuma alqiyamu li ka tsaya dan girmama ko ka tashi zuwa wannan babu laifi ka tashi dan ka je ka ce komo ila sayyidikum bai ce komo li sayyidikum har ma sai ya faɗi mai ma za su shi su taimaka a sauko da shi daga kan abin hawan sau da ya ji rauni na salasalama in ya ji yasta fatima ta zo yakan tashi ya komo ilaiha yakan tashi zuwa gare ta ko wani ma ma'aifinka ne ya zo kana zo ka hango shi ka tashi ka karɓo masa abin abin da ke hannunsa ka karɓa ka zo ka aji wani duk babu komai daman inda abin na ɗin yake shine a tashi a tsaya a yi kyan a kame saboda a girmama shi to wannan shine shine nan nan ɗin din yake shari'a tambayar abubakar sala garko shin dole ne mace sai ta warware yake kanta kafin ta yi wankan haila ba wajibi ba ne don tana da haila in za ta yi wanka sai ta warware yake tsankanta abinda da ake nufi kawai abinda ake bukata shine. Eh, abin ruwa ya je usulul shar ya je tushen gashi kanta ruwa ya je tushen mahudar gashin kanta wani shi shikenan aka ba tilas sai ta kwance kitsanta ba hmm. tambayar ma'auyan Musa fage da Hassan Sali Ali malam menene matsayin bakan gizo game da ruwan sama to ba shi da alaka da da kamar yadda Bahaushe yana shanye ruwan sama saboda haka akwai wasu a ah, hadisai da wasu inganta ba da suka zo hadisai ne ai an taba mun taba faɗa su a nan a wata tambaya da aka yi irin wannan da haka a daina ganin cewa shi shi kan jizo shi ne yake shanye ruwan sama ko yake hana saukar ruwa ba da alaka da wannan malam menene ma'anar wa'annan yi kamar haka suhaila suhaima da kuma adnan suhaila daga sahal ne abu mai sauki kamar ana mata fatan ta zama mai saukin kai mai saukin lamari ba mai taurin kai ba ba mai wahalar sha'ani ba to haima daga daga abin nan ne saha saha shine kyauta wato ana kamar ana mata fata ne ta zama mace mai kyauta ta zama mai bayarwa ba mai rowa ba sai adnan ko eh. a adnan ban san wata ma'anarsa guda ta larabci ba amma dai suna ne na larabawa nan tambayoyin sai na gaba da suke tambayar shin ana yin wanka idan jinin cuta ya dauki amma sai dai wankan tsafta kawai amma ba wai wanka irin wanda ake na haila ko jinin biki ba Eh, jinin haila da jinin biki ko jini ko janaba wannan shine ake masa wanka amma jinin cuta wannan sai dai wayi wanka kawai saboda tsafta tsafta ji duk tambayar shin matar kawun mutum sa ce matar kawunsa ba maharramarsa ba ce matar babansa kakansa kakan babansa abinda da sama usul su suke maharramai amma kawo matarsa ba maharramai sa ba ce malam a lokacin da sallah ta kama mutum zai yi tare da matarsa shin ya halatta a ta tsawo a haɗa kafaɗa a'a idan mutum zai sallah da mace sai ta zaɓaya a bayansa shi a gaba inda mace da yaro ne sai shi ya tsaya shi da yaron su jeru ita kuma tana baya kamar yadda annabi sallah sallah mai ya a gidan umar sulaim tare da Anas tana bayan su shi kuma yana tsaye shi da Anas Anas yana daman sa amma mace ba a jeruwa ba sa je ruwa da namiji lokacin da ake sallah ko da su ce yi wasiƙar malama ta annabi ta ita ma giya ma take malanta ce don Allah a yi nasiha ga iyaye masu farta kalmomi marasa daɗi ga yayayansu musamman a lokacin da suka ɓata musu rai galibi jahilci ne ke ja haka da rashin sanin addini kuma mutumin da ya san addini ya san girman Allah ya san irin yadda musulunci ya tsara yadda uba zai yi tarbiyyar 'ya'yansa ko uwa za ta yi tarbiyyar 'ya'yanta wanda da san wannan ba zai irin wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada ku yi addu'a akan akan kawunan ku kada ku yi mummunar addu'a ga 'ya'yanku kada ku yi mummunar addu'a ga dukiyoyinku ayi dace da lokacin ansa addu'a Allah an samu ku nabi ya hana wannan kamar da cikin sahih muslim hadisin muslim to kaga annabi ce kada ku yi mummuna addu'a ga 'ya'yanku yana daga cikin waɗanda ake ansa su shine addu'ar uba ko mahaifi ko mahaifiya ga 'ya'yanta haka kamata ya ta riƙa musu addu'a mai kyau ko da kuwa sun yi ba daidai ba sai Allah ya shirye ku Allah ya gyara ku Allah ya kanar da ku wannan shine abin da ya kamata ya ce amma ba Allah wadaran ku ba Allah tsine muku albarka Allah ya tsiyata ku ko wasu kalmomi masu kama da wannan wannan mutum yana yi wa kansa ne yana daba kansa wuka saboda shiriyar su shiriyar iyayensu ne wato jin daɗin iyayensu ne ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi abubuwa uku waɗanda suke saura ga mutum bayan mutuwarsa aikinsa duk zai tsaya sai abu uku a ciki ya ce awwalidin salihin ya da'u lahu ko yaro na kwarai da zai ci gaba da yi masa addu'a to in mutum ya tsine wa ɗansa ya lalace kaga bayan rasuwarsa ba maganar wani ya masa addu'a tunda tsinan ne ne shi zai masa wata addu'a kuma to a kaga ashe shi kansa ribar sa ce ɗansa ya zama na kirki ko bayan rasuwarsa ya ci gaba da yi masa addu'a yana samun wannan garabatar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai ko dabbar ka annabi ya hana kalkatsi ne mata sannan faɗa mata kalmomi wanda suke miyagu akwai lokacin da ake tafiya sahabi yana kan dabbar dabbar tana cicijewa tana dagewa ta ki tafiya sai irin ya fizge ta yana cewa tsinan ne ya ci tafi mana sai annabi ce to dakata ba za mu tafi da tsinan ne a cikin tawagan mu ba haka in hatta dabba an ce ka katsi ne wata ina kuma ga da wanda yake wani bangare ne na jikinka haka wannan ba daidai ba ne hmm. alan addini ya yi maganar tsayawa a kan kabarin mutum a yayin da ake masa addu'a ya hakan zai kasance ko me ake faɗi a lokacin da ake zara mutum a kabari idan za a yi wa mutum addu'a bayan an binne shi ana tsayawa a kan kabarinsa fuskanci alƙibla a yi masa addu'a saɓanin yadda wasu ka saba yi saboda sabo da al'ada ana tsaye din sai da a zauna amma alkur'ani ma magana tsayuwar yayi shi wala taqum ala qabri saboda tsayuwar shi tace ake ce idan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya binne mu ce qama ala qabrihi yad'u ba za ka ji an ce jalasa ba sai dai ka ji qama ala qabri wala taqum ala qabrihi saboda alqiyam din shine aka fi sani a da kuma yanzu sai ake ganin kiyam din kamar ba tsayawa ake yi sai a daga hannu a yi addu'a da addu'a qiblatud du'a shine ka kalli alƙibla ka daga hannu ka yi addu'a ce Allah ya masa kasa sai Allah kake roƙo ba shi ba Allah ka ba shi sabati kamar da annabi ke sa is'alu li akhikum at-tasbita fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku wato jajircewa domin yanzu za a tambaye shi haka sai ka roƙa masa gafara Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya rahamshe shi ko ka faɗa da larabci ko ka faɗa da yaren da kake ji a wai sharaɗi sai ka iya da larabci ba ka roƙa masa Allah ya gafarta masa Allah ya tabbatar da digadigansa Allah ya yalwata kabarinsa Allah ya fi masa kurakuransa Allah ya sa aljanna ce muku masa ta ta faɗa kuma kowa tashi yake ba sai an tare rumfashin wani ba to ba sai wani ya rika bayarwa ana ana ba kowa ya roƙi Allah da abin da Allah ta'ala ya huwa ce masa na kalmomin yabo ga Allah da kuma addu'a ga mamaci wannan shine abin da ake yi a sunnanci a aikace a sunnata annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wai ai ta karanta lokaci a ce a karanta kul huwallahu a karanta inna da a karanta idaja duk anan baka karanta masa addu'a ko ɗaya ba addu'a ka roki Allah rabbi ghfirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'ti mudkhalahu wa akrim nuzulahu indaka ya akramal akramin Allahumma silhu bil ma'i wal bardi was salji wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya addu'a dai abinda Allah ya hore maka lokacin da aka zo sa mamaci akan ce bismillah wa ala sunnati rasulillah an dago shi a ce bismillah wa ala sunnati rasulillah shine da abinda dai aka samu ana faɗa alhamdulillah mai sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau wanda muka amsa muku tambayoyin da kuka turo mana akan sifili bakwai sifili biyar hudu sifili uku uku biyar sifili shida tare da Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo daga tsangayar nazarin ilimin addinin musulunci ta Jami'ar Bayar Kano ni Ibrahim Ma'azzam Muhammad a madadin dan uwana Shehu Bala Kabara da wanda ya hidimar haɗa ni da ku Bashir Idris Ungogo tare da Sefulai Usman Usman a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida na rahama rediyo muke cewa ku kasance tare da mu a wani sabon shirin assalamu alaikum wa rahmatullah ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما